Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirinmu na mako-mako da ke mai da hankali kan kasuwanci da tattalin arziki daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne kan taron ƙungiyar ƙasashen BRICS da aka karkare a Afirka ta kudu. Madalla. Ƙungiyar BRICS ta ƙasashe masu tasowa waɗanda suka ƙunshi Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta kudu wanda aka kafa ta domin ƙalubalantar kaifin tattalin arzikin ƙasashen yammacin duniya ta amince da shigar da sabbin ƙasashe shida cikinta a matsayin mambobi. wato saudiya da iran da habasha da masar da argentina da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa menene wannan mataki ke nufi ga waɗannan ƙasashe da kuma tattalin arzikin duniya a matsayin shimfiɗa farfesa ibrahim umara shehun ilimi a fannin hudar ƙasashe da kuma dabaru a jami'ar maiduguri da ke jihar borno ya yi mana ƙarin bayani wato shi brics ɗin manansa ya tasha brazil r russia i india c china s south africa shine brics din wayannan kasashe biyar nan sun hadu suna so su rege yanda yammacin turai da kuma amurka sun hada gwiwa suna manufiletin. hada-hadan kayayyaki ga abubuwan da masana'antu su ne ke kawowa wanda sun yi dominating global economic scene din banda haka dola shine foreign reserve wanda kasashe suka dauke wanda america tana amfani da wannan dola din ta musguna kasashen da ba su ce mata nan ba da dola din da euro din to wannan kasashen da suna tasowa suna so su canja yanda yamman turai da kuma amurka suke yi saboda su cire wani mahanga na tattalin arziki harkoki da siyasa ba tare da bin ka'idan amurka din ba kuma abin da ina so ku sani shine shi can asia din akwai asian infrastructural uh, international development bank wanda china ya kawo wanda har kasashen yamma din suna son su je su zama mimba na ciki to abin da ake gani shine amerika ne da fada aji a bayan sa turai turai da amerika sun hadu sun danna kasashen duniya ta fuskan tattalin arziki da kuma ta fuskan siyasa rasha karfi ne na soja china ta tashi wato ta ta kunna kai ma america din mandakanta ga india tana bin china ga kuma brazil ga south africa wayannan kasashen ba shakka za su canja harkan da aka saba wanda ana cemar unifola war to yanzu kasashe wanda aka dauke din su ne da tattalin arziki na musamman abubuwan da ake nema wanda ana ce su strategic resources kamar mai kamar gas da kuma mines yanzu kamar a afirka mu an dauke ethiopia an dauke egypt kuma a can an dauke argentina to a latin america ma da argentina da brazil in ka da sauran waye sannan kuma aka sake tafiya middle east aka dauka united arab emirates aka doka saudi arabia aka doka iran to ina mai din duka babu yanzu sun kawo mai da kuma gas da kuma kasuwanci. kungiyar BRICS ta kasance kan gaba wajen kalubalantar tsarin da duniya ke tafiya yanzu haka, musamman ta fannin tattalin arziki. Ta yaya shigar waɗannan sabbin ƙasashe zai dace da shirinsu na tsara sabon tsarin tafiyar duniya? Malam Bashir Mohammed Ladan shine mai magana da yawun ƙungiyar a yammaci da tsakiyar Afirka. eh wannan taro da aka gudanar a johannesburg a afirka ta kudu manufanta dama ya zama na cewa brics ta dada bayyana kanta wa duniyan gabaki daya musamman ta sanar da duniya cewa a yanzu ta kai matsayin da za ta iya rike tattalin arzikin duniyan gabaki ɗaya da haɗin gwiwan kasashe da suke bukatan. kulla kawance da ita abin da yasa kenan kaga aka shigar da sabon mambobi wayannan kasashe bayan an zauna an duba cikin wato kasashe sama da talatin da suka buƙaci su ma a shigar da su cikin kungiyar BRICS waɗanda aka zaɓa kenan amma ba wai wa'ancan kuma an ya da su bane a'a an dakatar da su ne du'a a gayya tafiyan ta kasance da waɗannan guda shida mai aka samu ina kuma aka kasa don a ga yadda za a yi kyautata abu brics tana nufin wato ta maida sun gulla harkar tattalin arziki na duniya ga baki ɗaya zamana cewa kowa na da abin da zai iya faɗa a ji kowa na da abin da zai iya kawowa a ɗauka yana da kuma abin da zai bukata daga gurin wasu ba kamar yadda aka san duniyan take tafiya a yanzu inda ya zama na cewa wato kasashen yamma karkashin jagorancin eh, wato amurka wato suna nuna wa duk shawarar fin karfi ya zama shi abin da su suka so yadda suka so a haka duniyan za ta tafi to brics tana nufin ta karya waɗannan dokokin da aka tilasta wa shauran kasashen eh, duniya amma a yanzu brics dai za su ci gaba da cinikayya da kasashe da suke kawance da ita da kuɗaɗensu su wato da suke amfani da shi national personal uh, eh, devices insu to abin da yake a yanzu kenan shekara mai zuwa eh, watan oktoba za a haɗu a kazan a can kasar rasha inda za a sake ci gaba a ga kuma wani irin ci gaba aka samu eh, a ɗora kuma inda aka tsaya. koyaya masana tattalin arziki ke kallon shirin da kuma alfanu ga su sabbin kasashe da kungiyar BRICS ta amince da su su zama bambobinta a farkon shekara mai zuwa. Dr. Isa Abdullahi na sashin nazarin tattalin arziki jami'ar hashere da ke kumbin najeriya ya yi mana ƙarin bayani wato zama mamba a ƙungiyar brics wani abu ne kamar wato sabon salo da yayi da ke tasowa a duniya na faɗaɗa kasuwanci cinikayya a ƙarfafa a ci gaba da kuma a bunƙasa tattalin arziki to waɗannan ƙasashe kaga kamar ƙasar china china tana da ah, karfin tattalin arziki wato gdp sama da tiriliyan goma sha takwas na dalar amurka kuma tana da karfin jari da kuma kimiyya da fasaha to haka abinda ah, india tana da sama da dalar amurka tiriliyan uku a matsayin karfin arziki da kuma kimiyya da fasaha ga rasha tana da sama da tiriliyan 1.6 na dalar amurka to ga brazil da sama da triliyan ɗaya da ɗigo biyu a matsayin a jari da arziki to kaga wannan waje ne wanda babban waje ne babban kasuwa ce babban yanayi ne wanda zai iya sa a samu ci gabar kimiyya da fasaha da kuma abin da ya shafi a zuba jari da hada-hadar kuɗi da kasuwanci da saya da siyarwa a yau idan aka samu aka ce a wayannan ƙasashe suna cinikayya wannan su sai kayan wayannan wancan su sai na wayancan inda wani ya gaza sai su shigo da kimiyya da fasaha a ɗaga shi inda kuma ya kamata a sa haraji sai su yi sassauci su Farfesa Ibrahim Umara ya bayyana abin da yake gani a matsayin alfanu ga kasashen da ma ci gaban kungiyar baki daya. Alfanu ba kaɗan ba saboda kaga Saudi Arabia a duniya shine mai mafi girma na cire mai albarkatun mai. Iran ne take binta ta mai din. kuma Iran tana da substantial gas ga kuma United Arab Emirates. Argentina ta can ita ma babba ne mai bin brazil ne den kuma anan muna da egypt kaga egypt ma ta, riga ta tashi da egypt da south africa ga kusa kusa ne ma za mu iya mu ce wanda dai anan baya baya shine ethiopia amma kuma ethiopia yana da muhimmanci a fagen siyasa. wannan duka yanzu an zo an hada babu sun hada a cikin kashi hudu sun dauka kashi biyu da rabi ko kuwa za mu ce kashi uku na kasuwan duniya kuma banda haka in za su iya su cire kuɗi wanda zai hamaya da dola wanda zai hamaya da euro ɗin babu sun mayar da duniya ɗin wanda abinda muna cin multifola wato bangarori ba kamar ayyan da an saba ana ce komi sai amerika a je london a'a nan gaba akwai bangarori kasashe masu tasowa suna da zabi su je ko amurka su je ko china su je ko russia ba kamar da ba ne wanda amerika ya saya da bulala sai dai ka'idansa sai dai tafarkin da sun gane yanzu wannan abin ya zo ya karye ina ji wannan yiwuwan wannan ne suka ki suna yake-yake a kasashen duniya din su tabbatar sun danna sun sa mutane yanda sun ga dama amma banda kasashen da suka ɗauke akwai kasashen da suna so su zama membobin wayannan kungiyoyin kamar kasa na Najeriya amma mun sani nan gaba ba zai dade ba Najeriya ma ɗaya za a ɗauke shi in Allah ya Matakin faɗaɗa ƙungiyar zai buɗe hanya ga sauran gomman ƙasashe da suka nuna sha'awar shiga kungiyar BRICS a daidai lokacin da rarrabuwar kawuna ta fannin bangaranci ke ingiza China da Rasha wajen haɓaka kungiyar ta inda za ta iya gogayya da ƙasashen yammacin Turai. Masu sauraro a nan shirin zai dasa aya, sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin malamai da aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, ni da na shirya na kuma gabatar. Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.